wannan shine kashi na hudu a cikin darasinmu na house vocabularies kalma ta ɗaya a cikin wannan darasin ita ce living room living room living room wato yana nufin falo falo inda za ka zauna da kai da iyalanka ku zauna ku tattauna ku yi nishaɗi da sauransu normally za ka ganshi shine babba shine babba daga cikin wurare a cikin gida wato bayan bedroom da dining room da study da library da sauransu falo ya fi kowane ɗaki girma to wannan living room ɗin nan da za ku zauna da iyalanka shine falo kalma ta biyu ita ce mat mat mat mat tana nufin tabarma a gida tabarma wanda za a shimfiɗa a zauna a kanta ko a yi wayansu mu'amaloli na uziri a kanta ita ce tabarma wato mat kalma ta uku ita ce mira mira mira wato mira yana nufin madubi madubi looking glass kenan wanda ka ɗauka ka rika ganin hoton kanka a ciki za a musamman mata zaka gani a cikin ɗakunansu akwai babban mira in ka shiga wanda suna kwalliya da shi suna abubuwan da ya dace da wannan mira din kalma ta hudu ita ce nook nook nook yana nufin lungu yana nufin lungu kamar yadda muka sani a cikin gidaje akwai akwai gidajen da suna da lungu wato lungu ba wai yana nufin sai irin siririn waje ba dan waje dai haka keɓantacce wani dan waje da kaɗan keɓe ko ya zamanto bayan gida ne ko ya zamanto wato bayan gida ba yana nufin toilet ba ko ya zamanto wani waje ne dai da kake dan shiga ka zauna ko ka dan huta a ciki saboda ba ka son damuwa sosai to wannan dan ƙararramin wajen kamar yadda gashi nan dai a hoto za ku gan shi wannan wajen shine nuk wato lungu kenan kamar ma kowane irin lungu ma ka iya ce mishi nuk ko a unguwanku akwai lunguna daban-daban to kowane lungu ka iya ce mishi nuk kalmar nuk tana nufin lungu kalma ta biyar shelf shelf wato wannan shelf ɗin yana nufin katakon ajiye kaya kowane irin kaya akwai shelf akwai kuma cloth shelf shelf. Shi ne wanda za ka gani gashi nan yana da gida gida gida gida ana zuba takardu a ciki ana ajiye shi a cikin labirari wannan katakon da za a yi mai gida gida ajiye shi a cikin labirari shine bookshelf wayansu kuma suna amfani da shi wajen ajiye kayayyakin su na sawa sutura musamman tura za ka gani sun bude shi kaman cupboard amma shi ba cupboard bane shi za ka bude shi za ka ga sun sa kaya da hanga hanga a ciki shi ma dai da katako ne ake yin shi na furniture shi kuma wannan ah, ana kiran shi da ana kiran shi da cloth shelf wato duk dayin da kai amfani da shi shine zai ba da ma'anan wannan sunan nashi ko book shelf, ko cloth shelf ko kuma kai amfani da shi ta wani hanya daban kamar za ka iya ajiye takalman ka ciki zai zamanto shoe shelf da sauransu kalma ta gaba ita ce showa showa showa yana nufin shawa kenan suke ce mai da hausa shawa wanda shi ne shi ma za a gani a fito musamman bayan gidan zamani za a gani mutum ba zai ɗibi ruwa a cikin bokiti ba wannan ya zama tsohon yayi in ya gina gidan shi zai sa a mai showa shi nan kawai yana shiga zai kunna showa ne tana zuba mai ruwa in ta zuba mai ruwa ya sa sabulu ya wanke jikin shi in ya gama sa sabulu a jikin shi ya ƙara buɗe showa nan ta zuba mai ruwa shikenan sai ya fito ba tare da ya ɗauko wani bokiti ba ko na abu makamancin haka kalma ta gaba ita ce toilet toilet toilet toilet yana nufin bayan gida bayan gida inda dan adam zai shiga ya biya bukatan shi ta ƙazanta kenan shine toilet kamar toilet da mutum zai shiga yi ko ya fitsari ko na makamancin haka kalma ta gaba ita ce upstairs upstairs upstairs yana nufin gidan sama wato gidan bene kenan shine upstairs kalma ta tara ita ce wall wall wall yana nufin bango bango kowane irin bango dai in dai bango ne shi ana kiran shi da suna wall karka ce wall w a o a din nan ana furta shi da o ne wall wall wall kalma ta gaba ita ce window window window window da hausa suna ce mai taga ainihin sunan shi da hausa suna ce mai taga amma wasu suna kiran shi da suna window da amma dai ainihin kalmar window din english ne taga ita ce hausa a nan muka kawo ƙarshen wannan darasin namu ku danna subscribe ku yi sharing na wannan ah, post ɗin sannan kuma ku yi mana comment domin mu samu ƙwarin gwiwar kawo muku wayansu abubuwan da za su amfane ku mun gode